shugaban hukumar zaben farfesa mamur yakubu ya sanar da ranar 25 ga fabrairun baɗi don zaben shugaban ƙasa da gwamnoni bayan amincewa da dokar zaɓe da ta jinkirta sanarwar kuma hakan ya kawo ƙarshen muhawarar shin dokar za ta iya aiki a tsawon shekara ɗaya zuwa ranar zaben ko ranar mika mulki ne a 29 ga mayun baɗin shugabar kwamitin zaɓe ta majalisar wakilai aishatu jibir duku da ke kan gaba ganawa da shugaba buhari wajen ranta banu kan dokar ta ce shugaban na lokacin mika mulki ne ga shugaba na gaba in allah ya kai rai mun sani mu yan jami'a mun san baya shi yanzu fatan shi da fatan mu shine allah ubangiji ya kawo rana da zai mika mulki ga sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar najeriya mafi girman mukami a apc a gwamnatance da ake tallatawa don yi wa jam'iyyar takara shine mataimakin shugaba yemi osinbajo da masu yada manufarsa suka bude babban ofishi a abuja don fara sharar fage matashi baban Babangida Malabo na kan gaba masu ra'ayin Oshibajo zai iya samun karbuwa a bangarorin Najeriya. Wannan dalili yana daga cikin eh, abubuwan da na farko fara sa muka ga ya dace cewa idan Buhari ya gama a duba a gani a gacaccenta da irin biyayya irin nasa da kwazo a wannan gwamnatin na ganin cewa an yi implementing duk wasu al'aura da aka ɗauka a wannan jam'iyya ɗin tunda kaga ai dama tiket ɗin ba na mutum ɗaya bane kuma muna da yakinin cewa a yanzu a yanda ƙasar take ciki muna buƙatar mutum ne irinsa saboda yana ma'amala da zamani a yanzu da nake nake ma magana najeriya tana buƙatar mutum ne irin Profeso yemi osibanjo shine gaskiyar magana a gefen babbar jam'iyyar adawa pdp su ma masu irin wannan kamfen na karfafa cewa tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ne zai iya tasirin dawo da pdp fadar aso rock jagoran yaɗa manufar mai taken atiku rescue nigeria alhaji aminu bala ya ce ko a zaben 2019 Atiku ya tabbatar da jajircewa kan kare muradun 'yan adawa. Maganar cancanta ne kuma yanzu maganar ƙasar ma tana neman wargajewa. saboda haka ma'ana ma tunanin yadda za a haɗa kan ƙasa ba maganar wai shekarunka nawa ba ne ba gwamnoni ba yara suna fitowa za ka gansa a efcc atiku abubakar ya taɓa yin mataimakin shugaban ƙasa ya yi abubuwa da yawa a ƙasar nan ya sha gwada neman takarar shugabancin nan ko da ya tsaya ba wani bakon abu ne ga 'yan najeriya eh to amma idan ka duba tarihin amerika ma da aka shekarar biyu ana yin demokaradiyya abraham lincoln sau nawa ya tsaya shi buharin da yake kai yanzu sau nawa ya tsaya Haku kai masana siyasa na cewa bayan babban taron apc a watan gobe za a samu ƙarin manyan 'yan siyasa da za su kafa jam'iyya ta uku mafi karfi da sanata rabiu musa kwankwaso ya shimfiɗa wa tabarma nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya